قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقوي امين sai wani ƙaƙƙarfa cikin aljannu ya amsa ya ce, Ni zan kawo maka gadon mulkinta kafin ka tashi daga wannan majalisin naka da kake ciki yanzu, kuma lalle ni mai ƙarfin ɗaukar sani kuma amintacce akan abin da yake cikinsa ba zan rage komai ba.